yanzu yau ma Allah ya ci gaba da yi mana bayani ne akan cewa abin nan dangane da abin da ya shafi gaskatawa da karfafawa da tasliyatin li nafsin nabi a kalbin nabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo batun abin da Allah ta'ala ya tanadar da waɗanda suke karanta littafi karatu na haƙiƙa har wancan satin da ke cewa kada mutum ya ɗauka don ka karanta ƙur'ani ko a gayyace ka gidan wani gwamna ku yi saukar ƙur'ani lokaci guda ai kai karatun ƙur'ani ko karatun ƙur'ani ai da lada ko kuma gwamna ya biya ka kuɗi ko again to irin wannan karatun Allah yake kira anan a wanda zai karanta ƙur'ani suka tsaye da sallah shine yanzu asari ya karanta ƙur'ani ne ya fahimci ƙur'anin cewa ba a aiki da abin da Allah ya ce a ƙur'ani kuma mutum ko bagwari ya fahimta ya ƙur'ani zai gane duk abin da Allah ya ce aya Qur'ani ba shi ake yi ba ko meye musamman bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko meye ya ce aya Qur'ani ba shi ake yi ba ko meye ba ya ce ko meye ka je ka tsaya ka kalli addinin da kake a yanzu musamman kana wajen mazhabin iyalan ban ce har da iyalan gidan mabiya mazhabin iyalan annabi ba a'a wannan za a sami yan na bi ba'dil kitabi wa takfiruna bi ba'd <laughs> za a sami irin wa'annan masu batun cewa masu batun gwagwarmaya yawwa ba dole ba ce ka gani ko to kaga wannan su layin tuminu ne ba kitab ne amma wasu abubuwa da daman gaskiya da qur'ani ya ce a yi mabiyin mazabin ahal baiti musamman abin da ya shafi su alwala su azumi su zakka su gwaye wasu ma ba san khumusi ba nan ina ganin wani malami yana rigima da khumusi shi ma an turo shi wani mai farin gemu ne ko a sokoto yake shi ma yana magana wai sai zuwansa iran na farko yana ma abun bayanin ma da yake yana nuna ko malama zina ce ta koyawa sai da shi'a <laughs> a ji wata baganiya kuma fara ya yi harkar nan an lura ya ce su biyu ne mai suka fara zuwa iran da ita da wata amma yanzu ba zai faɗi sunan ta batun da ita ba a shi a bace ba an mai shirin da ya ce ko dai matar ka ce kan makalla <laughs> an lura to wai da ta dawo shi ne ta koyawa sai shi'a wannan mutumin ya taɓa jin katsina tukwa ko da yake an tuka ta ne daidai gwargwado kowa zai ji daidai <laughs> kowa zai ji na tu in bai taba ji bai je ya ji da funtuwar declaration sai ya gane a wane reshe da mancan sai da yake an lura inda ya fuskanci funtuwar declaration ya ji kuma na tu to zai tun farko da man wani tuwo sai ya fara tukawa kuma a wane reshe yake an lura to wannan shi ne to dai ta ne sai yake kore ya ce wai sai ya kawo yana so ya faranta mutane kumusi alhalin kumusi sai a gani mai yaƙi yanzu kuma ba yaƙi jama'a yanzu me aiki a isra'ila ba yaƙi haramun ne gina yanzu a yi difa'i adam ba annabin da Allah ya goye yaƙi duk ya difa'i su yi ba wani annabi da Allah da Allah ya goye yaƙi fa in qataluhum ne aka ce faqatuluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi nu agaje kulluhu lillah amma ba nan annabi da yazo ya fara da yaki iskanci ne in yayi yawa sai a ce to uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulmu sannan fa ake daukan mataki ka gani duk inda ya gama an je an kai suna gida zaune sun dade suna kawowa yanzu sai a je kuma a ja musu kunne kamar wadil hashishi da muka karanta a nan wadil ya bi su da aka tattura kala-kalan kwamandoji suna dawa sai aka tura imam alaihi la'alai mutum ya koma fasara suratul adiyat zai gani inda muka yi ta wa dali ya bisi to ire-iren irin wa'annan abubuwan to kaji wancan malami ya ce babu ganima sai ana yaƙi ko to dada wannan fahimtarsa kenan amma bai kamata a ce wai yana korewa yana gaba ya eh, ce mu a tunaninmu ko su sai ce su a tunaninsu na mabiya mazhaba wance to yanzu babu jihadi yawwa to kaga lahalau zai ce ba sallah ba azumi ba zakka domin kwa da su ne ake kare su alladhina yatluna kitaba wa qimuna salata kaga sallah ba ta tsaye ba dole sai an karanta littafi <coughs> an aikata to shikenan bari mu huce to sai yake ce mana abin nan waɗanda suka yi haka nan yake cewa kuma sannan bayan sun tsaye da sallah wa qamo salata kai afwa wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suke ba da infaki daga abin da muka azurta shi da shi lafiya ce hikima ce kuɗi ne dukiya ce abinci ne menene suka tallabi addinin Allah da shi ko da ko iya idea ce to yake cewa sirran walaniya kuma fili da ɓoye yanzu ba gashi ana kwamawa a Isra'ila ba akwai wani intelligent ne na yaƙi katafari amma bai taɓa riƙe bindiga ba sai dai ya ce ku yi kaza kar a yi kaza an je wuri kaza a yi kaza amma ila an bashi bindiga ba zai iya harba ba ya yi infaki da abin da Allah ya hore masa wani kuma harba bindiga ko iya kalli waje kaza surfafa ta yawwa wani kuma ƙera makamin ya iya amma ba zai iya zuwa fagen dagar a yaƙin ba wani kaza kaza ba da ake gaya mana ba cewa kwamin da ake isra'ila ta ce ita ba taba gani duniya ma suna faɗa wai ya koya wa yan hamas irin wannan hikima yaƙin da ba taba gani irin ta ba a duniya yaƙi mai duti mai kawo makami daban wanda zai harba makamin daban mai dutin kawo kamo bursunan yaƙi daban ba wai sojan da ake fafata da a ila magana wasa kana kallon yan kallo ne sai dai ka jari ya gance zo mutum <laughs> kai Allah mun gode maka a gani ko so abubuwa gala gala ga nan suna faruwa idan duniya yana buɗewa daga ɗaliban imamuna alalaihi salam a gani ko to wannan ita ce hanya to saboda haka sai Allah ya kawo wannan batu ya ce yar juna tijara da ta bura to wayannan su ne suke da kwaɗayin tijara wadda ba ta lalacewa ba asara a ciki ba karaya jari ba in an je cinikin kuma riba ne lazim Allah ya lazimta riba ne a ciki ba hasara wannan waje irin tijara ce za ka ji ana ce ita kasuwanci da ma ya kunshi hasara da ɗan kasuwa hannun da ya kirga riba wata rana zai kirga hasara, to amma ban da kasuwanci da Allah madaukakin zargi babu ka gani ko to saboda haka zai ce mana wallazi afaina ilaika min alkitabi kuma shine dai wannan wannan allura wannan da muka yi ma wahayi zuwa gare ka minal kitabi na daga littafi bayanin bayanin auhaina kenan wal muradu bihi alqur'anu alqur'anu kuma manzo Allah ya gama da kala biyu ne akwai annatsiki, akwai samiti to nan ma alal haqiqa tana magana ne akan shi wannan annatiq wallazi auhaina ilayka min alkitabi huwa alhaq shi a haƙu me yasa wancan mutum ya ce in kana hadha wa laqamin indika ya ayyuhan Nabiyu. ya ayyuhan rasul kai balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagata risalata ballik ma unzila ilayka ai ma uhiya ilayka to wallazi auhaina ilayka min alkitabi wannan abin da muka yi wahayi a gare ka akan abin da ya shafi al'amarin matsayin kitab huwal haq shi a haq musaddiqan lima bayna dai kuma hakan yana mai gaskata abin da ya wuce gaba baya kowane annabi yana da wasi kowane annabi yana da wasi haka muka tsaro tafiyan mu dan abin ya irin na baya ba da kanka ne za a ce ka bar duniya ba ka da wasiyi ba ilo ne ce kai kwana da wannan fasara ba kwana ne da ita ba kwana kuka yi ku a wajen ba ku <laughs> je ta ba allura to shi kenan abin da muka yi a gare ka dangane da abin da ya shafi wasiya ta amirul mumin alaihi salamu shine haƙƙu abin da zai ma tafsirin wannan wancan mutumin da ya cara wannan da ya gare ka ne ko daga Allah manzo Allah ce daga Allah ne ba da gare ba ya ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adha aka ce bai bar wajen raƙumin ba aka gwada aka hakkake masa haƙƙu to wannan ita ce haƙiƙanin fassara in ma da wata da ka sani ko kake yi to wannan ma kai ma in ka auna za ka ji e kuwa haka din ne balantane kuma dama haka din ne da yawa ma masu fassarawa da zahirin abun gefe suna yi ne daidai kai to yanzu kuma the time is okay in ji gwarawa yanzu lokacin na iyalan gidan annabi ɗin ne lokacin a ji daidai ne yawwa so saboda haka wannan za zaka ji mun to in ka dunkule kuma aka ce abubuwan da muka saukan ma na ahkam azumi da zakka da waye da waye da waye da sauran komai da komai shine haƙƙu to shine haƙƙu din daga ciki ya haɗa batun ballin ma unzila ilayka ko <laughs> to shi kenan duk ma abin da mutum ya fuskanta a nan to dai huwa alhaqqu inji Allah musaddiqan yana mai gaskata lima bayna yadayhi da abin da ya gabace shi a littafin Qur'ani ya zo yana gaskata littattafai abin da ya shafi samawiyya wasicin aminul mumin ya zo yana gaskata wasici samawiya babu wani na'ibin wasiyin annabi wanda ba Allah ne ya naɗa shi ba amirul mu'minin Allah ne ya naɗa shi amir wasicin amirul mu'minin ya fassara wasicin annabawan farko a hakamu na qur'ani ya fassara hakamu na cikin dukkanin littattafan farko cewa daga Allah ne ai ma taqaddama abin da ya gabace shi cewa inna Allah bi ibadihi la khabir billahi alladhi la ilaha illa huwa lamun wancan la khabirun haƙiƙa Allah maɗaukin sarki billahi ya yara yana gani ba bawatinihim ɓoyen abubuwan mutane me yasa ya faɗa haka me yasa Allah ya san abin da wasu suka ɓoye to mu dai wannan shine gaskiya saboda haka ba ruwan mu yanzu wani ji zai kawai sai <laughs> ya tafi shi sai ga mutanen nan ba shi yasa muka ce a daina bari suna karatu an hana su gidan rediyo an hana su gidan talabijin yanzu kaga da irin wannan abin da ake kana ganin kamar social media ne sai su dinga jan jama'a a ja bayan Allah ba jama'a ba <laughs> an lura zuciyar ta Allah da ta ji ta ce yawwa ga sakon ubangiji na ai bayan da za a yi kurciya ta yankesa miciciya ta zo wajen 'ya'yan su buɗe baki su ce ta kawo musu abinci za su buɗa amma an ba ba su je ba to wannan ruhi da kaje da ta ji sakon ta take kacin ɗinsa da kama ka gani ko amma bayarwa yana zuwa za ta gaya wa mai ita wannan ba ka ji ɗar me yasa aka ce Ah, abin nan ah, abin nan eh, da ma yuribika ila ma la yuribika ka ba abin da kake shakku kai abin da baka shakku me yasa Allah ya dora hukuncin haka ya baka dama ya baka wuka ya baka nama ga abin da duk kaji bai ma ba aka ce ka bashi me yasa aka dora mana a zuciya din ashe kaga ita wata antivirus ce ta musamman da Allah madaukakin sarki yayi da duk abin da ba daidai ba yanzu kwamfuta ma'abuta kwamfuta in ka zo da word da babu a cikinta ko wani language da ba shi a cikinta kana rubuta za ta baka shi ja in za ka ajiye ita dai ta gaya ma ba ta san wannan abin ba to haka zuciya take in dai daga ubangiji ne ba ta san wannan ba saboda haka ba ta karɓa ta nutsu ba ba wani kafiri da zai kafirci a face shi ne da shi dan suke danne zuciya su hana ta ta fahimta amma zuciya antivirus ce saboda haka komai ko guri mutum ya zo da shiga in yaji dar da ya shiga ya ji ba da ya ce sai da na ji a jikina tun kan zo tun kan shiga mutum na yadda na ji dar ashe ba za ta kai ba ashe tsohuwa ce ba za mu ce ta yi hadari ba a fatan hadari ce amma muna tashi sai ta mutu kaga dole sai juya mana akai ka gani ko to haka yake ita zuciya haka take to dan wannan kenan saboda haka ake cewa mutum ya bar abin da kuma zama ake tambayar manzan Allah menene daidai menene ba daidai ba yace daidai shine abin da zuciya ta nutsu da shi ismu kuma shine aka ce ma haka fi nafsika abin da ya so su a ranka in muka ce salawat ala muhammadin wa ali muhammad kace Allah salli ala muhammad wa ali muhammad amma yanzu zai zo mu ce salamun lahi ala muawiya ka ji daɗi ai ranka zai ji duk bata mata ma yawwa saboda me ita baiwa Allah ce to saboda haka sai dai a zalunce ta a danne ta amma kana tura mata abin da baki ba za ta harbo shi ko ta yi masa gala idan za a gane to shikenan to ya ce ma abin nan eh, yawwa ya ce to Allah maɗaukakin sarki masani ne bi bawatinihim da abin da mutane suka buyi. basirin ayyara zawahirihim zahiran wa ya san su kuma bawatin ana kiran ‘ya'ya a zawahir ana kiran iyaye har wala yau ya san iyayen kowa ya san gidan kowa tun da kanka kai ne batin zahir kuma azuwa salsala an an tafi sun ma'auratunan kitaba ai kulli kitabun in ji mai tafsiri mun gadar da littafi allazi nastafaina min ibadina mun gadar da littafin alladhi اصطفينا من عبادنا كتاب الذين اصطفينا littafin waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu al'umma allati ikhtarnaha li hamlin risala al'ummar da muka zaɓe ta domin ɗaukar risala minhum zalimin li nafsihi to kaga nan ita ta nuna ba su annabawan ake nufi ba mun gadar da littafi ka gani ko wanda muka zaɓa min ibadina daga bayanmu Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ko in ce manzan Allah to in na ce Allah ne ya ce in nace ce Allah ya ce bari in ce Allah ya ce inni tarikun fi kuma ai inni wurriftu fikum kitabar kitaballah wa itrati ahal baiti wannan shine gadan da Allah ya bari ga bayinmu. a wulakanta su a a abi su a karanta a yaki da shi a a to ka gani ko to saboda haka ga bayin mu wa'anda muka zaɓe su al'umma allati ikitannaha wadda muka zaɓa ma'ana duk wanda ya bi imamuna alaihi salamu alaihi zababban Allah ne Allah ya zaɓe ka kai ne nasa wanda ya zaɓa imam Ali to Allah baya san ka alaman na Allah shi ne ya ba Ali alaman na alalo kuma shi ne ya ƙibin imam Ali gobe ƙiyama ya masa lalas ba kowa muka je ba dama an lura an ce kowa ya zagi a kasuwa ko ya san da wanda yake to shi ma Allah ya fasa hukunci ya san da wanda za su bi ya san wanda ko bai ce ma ba bi za su ba to Allah ya ce zababbun bayan mu muka ga dawwa kitab na diku kake fahimta ko kuma gairun na diku ka fahimta duk wanda ka fahimta to in ka bi na diku da ko gairun na diku to kai zababban Allah ne fa minhum su ko bayan nan namu a daga cikin su akwai zalimin da nafsi dan tawaye idan ka ki mun Allah ka imin annabi ka imin qur'ani wa Allah ya zalinta ai ba mutum ya zalinta Allah Allah zai san yana da namuwa. to akwai wanda shi kwata kwata ya yi bai bi kitab din ba kai kashe ma kitab din zai kulla kai kashe ma magajin kitab din akai kai kashe ma duk kitab din ma akai an lura na farko to ka ku ai karshen azzalimi kenan a hamsin darasan da muka zo abin da ya shafi babun zalunci mun ɗauko asalin zalunci in dai a wannan addini ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi har muka karanta abin da ya shafi kadiyar zuwa eh, dawowar manzon Allah bayan wafatinsa bayan naɗa halifa na farko da aka yi wancan da aka na cewa imam ali bai isa ba to manzon Allah ya dawo mun karanta a babun zalunci in mutum ya je a hamsin da darasa mun kawo wajen amma saukar farko a ta biyu ma ba mu ƙara karanta ganin mun yi wancan kara fa min zalimin li nafsihi to daga ciki akwai wanda ya zalunci kansa ya ƙi bi Ya ya amalu na ya sayyi'ati yi aiki cikin hanyar sabo ya sauka shalda kuma ya a haka a shaldan nan ya tafi wa minhum muqtasidin daga ciki kuma a wanda dan tsaka tsaki shi bai nan bai can shi da wani da wani da wani azabi kanu jumi bi ayi da itim daitum e da itim to shi kenan ko ba matsala tun da gaji ga ba matsala makota sidin kenan kaga zalimin nafsihi ko a yanzu a harka kokon mai a da zai ce shi ya za a yi kai fada da da gwamnati Allah ne ya ba da mulki a wannan ma ya sadace ina da wasa ya ringa cewa sai da hasada ce take jin sai hasada yake a masu mulki in ji ustazu dila an lura yawwa to haka to kaga wannan ma shi ma zaluncin kai ne mutum ya ce wai ai ba dole bane ai gwagwarmaya tabbatar da addinin Allah amma jama'a mutuwa dole ce dole ne a mutu ashe ko dole ne mutum ya tashi tattalin mutuwa dole ne mutum ya tashi tattalin mutuwa dada dai wannan zalunci wa minhum muqtasirin akwai kuma dan tsaka tsaki to mu dai ba mu ce gwagwarmaya ba kyau ba ko ba mu ce hukɗanin zalunci nan daidai bane ba amma Allah na kari ba za mu iya ba Allah ya taimake ku bayan Allah Allah ka taimake masu gaskiya to mukuta su dige nan <laughs> lura mukuta su dige nan ka takaita ko wasu wani ba Allah da ke tsaka amma shi ba irin wannan takaita yayi ba <laughs> mukuta su dige nan to kaga ana ga mu me ka takaita ko to saboda ga Allah ta'ala kar ka sa mu takaita ba Allah ka sa mu mi ayi da mu shine ce mutawassidin bil amidi <coughs> dan tsakatsaki wajen aiki yawwa wa minhum kuma sabiqun bil khairati akwai wanda suka dauki kofi yawwa Allah kamar mu cikin wanda suka dauki kofi sai zagzag ya fi zahulla ya ci rututa ya rike da kofi gaba daya ka gani ko to kaga irin wa'annan <coughs> abubuwan su ne riko da addini gangariyar riko da jin cewa gara ka bar duniya da karai rayu karkashin tsarin zalunci to kai ne ka ci musabaka sabiqun bil khairati bi idnillah da izinin Allah kaga ya ma ai ana cewa insha Allah ko bi idnillah zan yi kaza to ya ma yi ma izinin kawai kaga Allah ya bada dama udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulmun na farko kaga akwai wannan ko amma shi kaga da yake batu ne da yake zuwa a ƙarshe yana ke cewa tarajjuhu hasanatihi Allah madaukin sarki hasanatihi turajjihu abin sayyati ya bi idnillah da izinin Allah bi amrihi zalika sabiqi bil khairat ta hanyar Allah ne ya umarce shi ku anfusakum wa ahlikum nara duk wanda ya ji wannan kiran ya miƙe ya kama wawar maya ba dare ba rana ba ji ba gani sai daga Allah da manzon Allah bai gani sai na Allah bai ji sai in Allah ne to wannan da izinin Allah yake gwagwarmaya saboda haka in ana gwagwarmaya ko wannan addinin dole ne waye sa ku sai ka ce Allah ne Allah ne bi idinin la muke yin gogoro shine sabiqun bil khairati da idini daga Allah madaukakin sarki as-sabiqun bil khairati bi tawfiq ta hanyar gam dagatar lahu a gare shi huwa al-fadl al-kabir <coughs> je kuma kun ga wannan <coughs> zalika as-sabiqu bil khairati bi tawfiq lahu yace huwa al-fadl al-kabir <coughs> ita ce babbar falala to Allah ka kara mana babbar falala alladhi tafaddala Allahu alaihim bihi wanda Allah madaukakin sarki ya fifita ya yi fifici da ita a gare su <coughs> jannatu adan <coughs> aljanna wadda take adanin <coughs> adanin shi ce wadda komai komai kusa da abin da yake so akwai eh ne adanin ka gani qutufu hadaniya samaratu hadaniya komai kake so a aljanna sai dai in ka so ka tattaka ne ka je ka nemo amma zuwa zai yi wajenka ko wajen bishiya ka je za ka ciro daga ka towar rishin a jiki za ka tsanka sai da in kana so ne ya dan tsaya daga nesa ka dan yi tsalle in Allah ya san wannan ita ce bukatar ka sai ban ma ita a dan nesa sai ka dan yi exercise saboda kana jin daɗin tsallan ka fulmo sai a ban ma shi a haka amma in ba a ka Allah ya duba haka kake so ba kana miƙa hannu zai to in ma so kake a ɗaki reshen bishiyan ne zai shigo har ɗaki wani ce kafa a haɗa da ƙarya da shi kenan in ka ji allan nan ka gani <laughs> a gani in ka ji allan nan zai ka gani fiya <laughs> mata shi ta shi alfusu wa mata lalil ayin kuma aka ce mana a ciki akwai abin da zuciya ba ta taba ɗansa ba ido ba ta taba gari ba to reshen bishiya ya shigo ya kama abu ai mai sauƙi ne yanzu da an ka ce mutum gida ne gashi nan wajen hawa ɗari amma ba sai ka taka da ƙafarka ba iska ta ɗauke ka daga ilo ne ce kai jama'a to ta yaya amma yanzu ka je ka ga benaye wanda aka ci gaba ka shiga wani dan lamba kawai za ka danna hawa na nawa za ka na shida in ka matsa lamba shida kawai lu in ta zo daidai wannan gib sai ta buɗe ma sai ka fito ka zo to kaga wannan shi kaɗai ma ya ishi mutum ya ƙara gane abin nan ni'imomi na Allah to yake ce mana abin nan adadin kenan to shi kenan komai kusa daru ikama kuma ya zamo gida ne daru ikama gida ne na eh, zama shine iqamatin udin dada ko udin na jimansa fa innal jinani iya darul iqamati domin aljannatai ne gidan dawwama yadkhulunaha yuhallawna ay yuzayyinuna za su shiga aljanna su dinga cancada kwalliya su din yuhallawna za su dinga cancada kwalliya yuzayyinuna kenan fiha a fi tilkal jinani min asawira da ababen jingine shi kansa abin jinginin mai kyau ne ake ma na gayu ne na kwalliya ne ka gani ko shine ma yudau abin da ake sawa abin da ya shafi a hannu to wannan kamar yanzu wannan ai agogo ne ko su mata da su na hannun zaran ba da su zobe da sauransu an ara asabar amma asabar asali abin cikin gida ne kuma ko din ma ba zai wuce in an ce ma filedi din ba ai wanda wanda ka dora hannu a kai da ma na sawa hannun shi ba larabci ko ina yana kadawa diyan da ya ga dama min zahabin na zinare da azurfa ka gani ko bayanin asawura kenan asawura din min zahabin aka yi su daga zinariya da azurfa ka gani ko walulu'a ba sai an fassara wannan ba kowa san <laughs> da lulu'a da lulu'ai ka gani atsafin alama halli asawira ka gani ko zahabin <coughs> asawira <coughs> min zahabin kuma da abin da ya jabi lu'lu'a wali ba zuwa biya harerun kuma tufafinsa duk na alhariri ne da ja da gore da baki da mai komai na alhariri ne in ka ce kash ba galila in ita kake zo sai a kawo ma <laughs> ka gani ko <laughs> Allah ya gali in galila kai so an je lahiran ma to sai Allah da Allah ya aiko a kama galila in kuma ya kwari ka bude ta ka ji na kanshi in ma kana so ka ki wallahi ka bude ka ganshi irin na aljanna ko ita kake so galila duk wanda kake so a lahira wannan da Allah ya faɗa ne haka ya tanada amma duk abin da ranka ya darza kana so kuma har wallahi kana da dama za a kawo ma ko yace ne kake so mace ta je aljanna an ba ta kai aljanna ko mai ce oh Allah sarki ko ina yana tamfanan da muke anko a jakar yar gada galle to ita ma ita yi sai a ga miki yar gada galle ki Allah na ce Allah harki duniya da wannan miki sawa sai Allah ya ga miki saboda ki tuna ki kara gode wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da yayi kai Allah ta'ala Allah bai da iyaka mm, Allah bai da iyaka to shikenan دار الإقامة كينن يزينون فيها في تلك الجنان من أصابر ما يوضع في اليد من ذهب بيان أصابر كينن ولؤلؤ ce a كتش ne على محله A saba da to shikenan wali bazun fiya harirun wa qalu aiko da sun samu kansu cikin wannan dama sai su ce kaga nan sai a ce ai waya ƙulun ne ne ko to da yake ana bai manzan Allah batun labarin abin da ya riga ya gani ne ai ka gansu da an haɗu duk gaba daya aljanna an gwada masa ita da rayuwar da za a yi wa sai suka ce alhamdulillah alladhi azaba annal hazana mun gode wa Allah da ya yi mana bakan ciki hazana jam'i ne na huzunu huzunu ƙwaya ɗaya hazan ko a hazan ya ɗauki wannan ya ce humumu duniya baƙan ciki na duniya da muka kunta wa a hazanil da baƙan cikin lahira mun gode ubangijin da ya tafi mana da ita a nan duniya an yi rayuwar fama da awo da ƙarancin man fetur da rashin wuta a gida kwana ba fanka ga cizon sauro ga talauci ga ga ga ga tsadan magani rashin titi a hanya wane ne da wane ne yau ka zo inda sai ka ga dama ma za ka yi tafiya da ƙafarka sai in ka yi sha'awa ne ka yi exercise kala kayan da kake so shi za ka sa abin hawan da kake so shi za ka hau komai duk wani abu da gani a nan duniya na wasa ne sai ka je lahira za ka ga abin hawa alaji ka gani ko abin hawa me sa kafiri hawaye na lahira ba subhanallahi yau bai bai bai nema ba <laughs> ya gani ko to shi kenan to saboda haka <clears throat> yake ce mana inna rabba yawwa humumud dunya wa ahzanil akhirah to kaga da bakan cikin lahira har wala yau ba duk wani musibu na lahira da da wanda ya gamu da su ya gamu da su Allah ka tsare mu shi me wannan magana ba shi a ciki wannan matsala kaga yace inna rabbana lalle ubangijin ubangijinmu lagafuru mai rangwame ne wa'annan masu godiya suna faɗin wannan magana ne ala tabbas yau mun tabbata Allah mai gafara ne ni na san ina sako ina kaza nayi kaza nayi kaza daga wayewar garin yau zuwa yanzu ban san iya saban da nayi ba amma Allah ta'ala ya rufa mu asiri ya yafe mu to balai kuma kan ka aljanna ka gani ko la ghafurun li dhunubi ibadihi shakurun kuma li mai karɓar yana gafarar zunubi kuma in kai koya yake sai Allah ya yi godiya kai la hawla wala quwwata koya yake ka gani ko shi sa ma wanda suka samu ba daidai ba su ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala khabika wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne ko ya kai dan abu ashe daman sai dai ebo yawwa to shi mumini shi kuma can mamaki yake shi ma Allah ta'ala lalle gafurun ne shakurun ne na yi zunubi da yawa ya yafe min kuma dan abubuwan da ne ko mun an kanta zamanin ma ban san nayi ba amma wai ashe Allah ya biyo ni da shi fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara alladhi ahallana daral muqama ubangijin nan da muke godiya Allahu alladhi azhaba annal hadan aka tikirari ko badal ismal yace shine ne wanda ahallana ya saukar da mu daral muqamati mahallin dawwama gidan dawwama ai allati nuqimu fiha abadan ya kawo mu inda zamu dawwama a ta har abada duniya sunanta darun dawami yawwa kaga inna lillahi ibadan fotana ku gani talaku dunya wa khaful fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li menene ma hayyin watsana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufna to kaga duniya ba gidan dawwama bane shi yasa can da aka je aka ce Allah ya kama gidan dawwama Allah mun gode maka alhamdulillah min fadlihi amma da falalassa dan yi mana dadi in aikinmu ne bai isa ya kawo mu ba da falala ne Allah ya kawo mu a gani ko la ya masu na biha nasab wahala ba ta samun mu a gani wata rana wani ya taba haɗuwa da wata shahida baiwa Allah yake ban labari ya tambaye ta ya aka kuka samu kanku a wannan ta ce afuwa Allah da rahama afuwa Allah da rahama an lura ya ce aka ta dinga gaya masa afuwa Allah da rahamarsa afuwa Allah da rahamarsa ya ta kawo ni kuma na ga ɗan koɗi na ce masa an ibrahim yi mace ake min ciyarwa ciyarwa ciyarwa har ta kane tambaya na ce wai me batun ciyarwa a gaji ashe shine amma Kas me raba abinci haka da sauran wasu abubuwa kuma aka ce ashe yana ma da yawan to sai siyo abu ya ce a raba da mutane a ci tare ko dabba ya gani zai sai abu ya watsa ko wasu kaji ne shi ma haka da na gan shi yake ce min ciyarwa ciyarwa a riƙe ciyarwa to kaga ashe wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ko to da ce shine darar mukama kenan da fallan Allah maɗaukin sarki ba dan aikin mu ba la ya masu na fiha na sabu kwance muke ci ba wata wahala ya rage zamu mu ka gane ko wala ya masu na fiha lugubun kuma ba tsufa <coughs> na ci na ce ko daga nan ba ya ɗauki lugub ta na lalugo ba laushin jiki ba ciwon jiki ba wahala ba noma ba girbi ba tukawa ba ba sai dai in mace tana sha'awar ta dora tukunya a ba ta tukunya irin ta aljanna da kuka gas irin na aljanna mai sarrafa kanta da kanta iya irin zafin da yake so iya irin dafuwar da yake so ta yi ruwa ko ta yi buras-buras ko ta yi laƙwam ko ta ƙone kaɗan tana ɗan ƙauri yaji ya yawa ko reko ko me kawai da kin sai da abincin me kike so a ciki sakamakon kawai a kai me kike so yau ki girka La'ila. ba ki zuba ba kawai tukun yake ya dako mai kyau ta allanna ce ka dora kan kukan gas dinki na allanna ce ka samu rufin ba komai a jiki garbi sai zuciya ki ta kawo mai kike so shikenan sai da ki bude ki ga har yayi zuwa minti nawa kike so yanzu yanzu daga rufe za ki bude ki bude ki gani ko ko sai an yi jima irin yadda kike saba girki ko ko sai kin shiga daki kin kwanta kin dan yi bacci kamar na dan shekara dubu ɗaya sai kauri ya tashe ki haka kike so eh haka kike so sai ki kwanta sai da kaurin ya tashe ki irin dai nan ke a duniya din kai Allah ta'ala hmm, ba gane Allah ba sai an je aljannan nan matu ka fara aiki da zuciya kana kaddara abu inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fa duk Allah zai arawa bayin sa wannan abun amma sai ka je aljanna in anan an ka ba Allah ka gani ko kawai ka kin ɗauki tukunya kin ɗora ki rufe dabgen kifi kike so ya ce daddawa irin ta kware yan daddawa yana kamshi irin nan na ki bude kuma ki ganshi a haka la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah Allah ne Allah ga mana afuwa da rahama daga gare ka ka ci da mu ba dan halin mu ba to shine sai ka ce la yamasuna biha nasabun wala yamasuna biha har wala yau lugubu shine shi ke cewa abin da ya shafi min fadlafa la masrafiha lugubun ai i'ya'un gajiyawa ka gani ko id la mashaqqata fil